Gidan rediyon nan na muryar Amurka tare da hukumar raye ƙasashe ta ƙasar Amurka sun gudanar da wani taron faɗakarwa akan mahimmancin yin rigakafi ga yara da kuma mata masu ciki a garin Kwantagora ta jihar Niger. Taron dai ya sami halartar mata masu ɗimbin yawa da suka saurari jawabai daga ƙwararru akan kiwon lafiya. Dr. Muhammad Usman darakta ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger kuma ɗaya daga cikin likitocin da suka gabatar da jawabai a wajen taron ga abin da yake cewa akan wannan taro. Gaskiya mai matakan farin ciki zuwa da wannan taro da aka yi musamman ma ga rediyon muryar Amerika ta kawo mana wannan taro a nan. ba karamin eh, eh, mahimmanci ba ne don sanin abu ka san abu a ce ga yanda yake shine ma rigakafin don ka san da yake za ka kare kanka da shi to gaskiya mutum ya farin ciki kuma muna fata su da aka abin da saboda su za su yi amfani da shi wasu daga cikin matan da suka halarci taron dai sun bayyana ra'ayinsu sunana yasta Yohana a kika ga wannan taro me ya baki sha'awa a ciki gaskiya na ji daɗin shi sosai saboda na karu kika karu da shi na karu saboda an nuna mana inda za mu yi kiwon lafiyan jikunanmu da kuma 'ya'yanmu da kuma sace gidajenmu sunana hawa ya kika ji da wannan taro da kuka zo yau gaskiya na ji daɗin wanga taro saboda mun karu da cututtukan da ke damun mutane irin yadda za ka tafiyar da rayuwanka nasiru yakubu birnin yaro shine shugaban tawagar ma'aikatan murya amurka da suka halarci wannan taron ya yi ƙarin haske akan mahimmancinsa to makasudin wannan taro shine ita hukumar kasashe ta ƙasa amurka wato usaid ah, take Daukan nauyin irin wayannan tarurruka ta hanyar gidan rediyon murya amurka inda uh, mu sashin da muke gabatar da shirye-shiryen sashin lafiya muke zuwa wato kananan hukumomi ƙasa-ƙasa na kasa kasa inda ake faɗakar da mata masu juna biyu da kuma masu renon yara a uh, mahimmancin sanin um, uh, abinda ake nufi da menene malaria ya ake kamunta ya ne ya kamata a kare kai menene mahimmancin rigakafi ga mace mai ciki da kuma ɗan da take tare da shi da kuma bayan ta haihu sannan menene kuma ainihin mahimmancin da ya kamata mace ta sani game da ainihin kare kawunanta daga cututtuka yayin goyon ciki da haihuwa. Daga bisani dai an raba kyaututtukan gidan sauro da kayan yara da kuma riguna musamman ga matan da suka amsa tambayoyi daga jami'an kiwon lafiyar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.